numfashi na ke hannunsa la runa da haka ba za ku samu yin ba za ku yi kokonto ba fi ru'yati rabbikum a ganin ubangijinku illa kama runa sai dai kamar yadda za ku yi kokonto fi ru'yati ma a cikin ganin ɗayan waɗannan guda biyu rana sanda ta fito ta haske a ce ku ce a mu ba mu ga rana ba ko sanda wata ya cika a daren sha hudu kenan ku ce a mu ba mu ga wata ba alhali ba girgije ba hadiri yace to in za ku yi musun wannan in za ku yi musun ganin ubangiji to kwaye musun ganin rana sanda hasken ta yi take ko ganin wata lokacin da hasken sa ya cika yace fa yalqal abdu fa yalqal abdu na fa yaqulu qul alam ukrimuka fa yalqal abdu kenan ba zai gamu da ubangiji fa yaqulu sai ce ai kai bawa na qul alam ukrimuka ban girmama ka ba wa usawwidaka ban shugabantar da kai ba akan wanda na ga damar shugabantar da kai wa ban aurar da kai ba ma'ana na baka damar da kai aure wa usakhkhira laka ban hore ma dawakai ba da kake hawa wal ibla da raƙumai da kake hawa ga mutanen sahara wa azaraka tar'asu wa turba bai kyale ka ba kana ainihin shugabanci kana kuma eh, kiwon ka ma'ana kana kaiwa kana kawowa a wajen harkokinka mai kulubala ba zai ce haka yake ubangiji duka ba ne dama wanda suke sahara su ce ka ba mu rakuma wanda suke masu hawa da wake su ce ka ba mu da wanda suke kaiwa da kawo a harkoki ne yau da kullum sana'a ne noma ne aiki ne su ce ai duka ba mu haka kowa sai ya amsa fa kul sai ce afa zananta naka mulaqi to ka zaci da ka zo ka gamu da ni fa la sai ba wa ce a a fa sai ce fa inni an saka kama nasitani to tunda baka da zaton zaka zo ka haɗu da ni ka manta da ni kenan ko to ni ma yau zan manta da kai kamar yadda ka manta da ni mayar yalqa thani fa ƙulu. sannan ubangiji ya gamu da na biyu sai ce da shi ai falam alam alam alam ukrimak alam ukrimka ban girmama ka ba wa usawwidka ban sa ka shugabanci ba wa uzawwijka ban baka dama aure ba wa usakhir laka alkhayla wal ibla ban hore ma dawakai da raƙuma ba wa azarika tar'as wa tarba' ban baka dama kana shugabanci kana kaiwa da kawowa a cikin harkokinka ba fa ya kolo bala bawa sai bawa wannan nabi kenan sai ce haka yake wani duka wani wannan dama fa ya kolo sai ce afa zananta annaka mulaqi sai ce ka zaci zaka gamu da ni fa ya kolo la sai ce a fa ya kolo sai ubangiji ya ce to kenan ka manta da ni fa ni an saka kama sita ni to wai ni ma zan manta da kai kamar yadda ka manta da sun mai alƙar salis sane ya gamu da wani uku fa ya ƙulla misal da zalika sai ya gaya masa kamar yadda ya gaya na ɗaya da na biyun can fa ƙulu amma shi in ya tashi ba da ansa zai ce i e, ubangiji na sakankance zan gamu da kai naka a cikin ansa sai ce ya rabbi amantu bika ubangiji na yi imani da kai wa bi kutubika na yi imani da littafanka wa bi rusulika na yi imani da manzanninka wa sallaitu nayi sallah wa sumtu nayi azumi wa tasaddaqtu nayi sadaka wa yathni bi khairin diye dai bi da alkhairi ce Allah ka ban dama ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza misal zalika kutankucin wannan iya inda zai samu ikon ya bi Allah akan abubuwan da ya masa na ni'ima bai kulu ha huna idan ثم na الآن نبعث شاهدا عليك sai ce to zo nan inan ya ce yanzu za mu aiko mai shaida a ka sai ce fakkaru fi nafsi man allazi yashhadu alayya shi wannan bawa da aka ce saurara nan ka tsaya nan sai zauna yana tunani kuma yana waye to kuma zai mu shaida fa yuktaba ala fi sai a rufe bakinsa wa yuqalu la fakhidhihi sai a ce da cinyarsa in tsaki ki magana fa tantiqu fakhidhuhu cinyarsa sai ta yi magana wa lahamuhu da namansa wa izamuhu da kashinsa bi amalihi da irin aikin da shi an rufe nasa baki kenan ko da zai faɗi ba daidai ba gabansa za su mai za su ba da shaida wa zalika li yu'dhara min nafsihi wa zalika li yu'dhara min nafsihi wannan dan ai masa hanzari ne da kansa gane ko ainihin duk ainihin za a same gabansa ainihin faɗa abin da ya faɗa ba daidai ba za su ce eh, ba haka bane ba haka bane da shauransu to wannan yana daga cikin abin da me za a yi tsakanin ba da ubangiji gobe alƙiyama فأجمع بين قوله فإنكم سترون ربكم وقوله لمن ظن أنه غير ملاقيه فإني أنساك كما نسيتني سيتي أنا a wannan حديثي za mu ga an haɗa tsakanin faɗin Allah da ya ce fa innakum satarauna rabbakum faɗin manzo Allah kenan da ya ce sa innakum satarauna rabbakum hakika za ku ga ubangijinku da kuma faɗin da ya zo a wannan hadisi da ya ce liman zanna annahu ghayra mulaqi ga wanda ya cewa ba zai gama da ubangiji ba ya masa sakayya da abin da ya aikata za a ce har ubangiji ya ce fa inni an saka kama nasitani cewa zan manta ka kamar yanda ainihin kamanta ne me yake so ya nuna mana anan me ma'anar gamuwa da ubangiji domin duk wanda aka ce ka gamu da shi ma'anarsa ka gan shi ya ganka an gane ko ka gan shi ainihin ya ganka ne ma'anar gamu don haka to kaga a can ya ce za ku ga ubangiji nan kuma ya ce wanda ya sakankance cewa ba zai ga ubangiji ba to kenan ya manta da ubangiji Allah zai manta da shi sai ce to wa wa ahlul lugha ala anna liqa al muayyana bil absar a larabci a haɗuwar malaman larabci idan aka ce liqa gamuwa to yana nufin al muayyana bil absar gani da idake to wanda ya koyi ce shi bai kankance zai gamu da ubangiji na kamar ya kankance ba zai gan shi ba ke to da haka ya manta da ubangiji Allah zai ce shi ma ainihin ya manta da shi ويصل لك العلم بأن منكر الرؤيا أحق بهذا الوعيد yace anan zai tabbata gare ka cewa masu musun ganin ubangiji su suka fi cancanta da a yi musu wannan narkon sun yi musun ganin ubangiji shi ne ma'ana sun musun gamuwa da shi to Allah zai ce shi ma ya manta da su kamar yadda suka manta da shi amma wanda ya koyi san zai gamu da ubangiji ya gan shi to kenan Allah ya zama yana sane da shi kamar yadda ya tabbatar shi ma yana sane da Allah تبارك وتعالى فصل الربيع قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث عساء وأهل الحديث إسابة الإسلام نزل الإيمان وخاصة نزل الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأنصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة إيش قرآن da sunna wacce take mutawatira da haɗuwar sahabbai da shugabannin musulunci da malaman hadisi wanda su ne jama'ar ainihin musulunci wanda suke imani ya sauka ainihin a cikin zukatansu duk sun haɗu ala anna Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yura yawm al lalle ubangiji za a gan shi ranar al-qiyam bil absari da idanuwa ayanan ganin ido kama yura al-qamar badiri kamar yadda ake ganin jin wata daren cika haskensa sahawan ba a watsake babu hadiri babu komai za a ga watan nan fayo duk duniya kawo kama tura shamsu kamar kuma yadda ake ganin rana fi zahirati lokacin da hasken ta yi bayyana shine lokacin hantsi lokacin garjin rana to haka za a ga ubangiji ainihin tabaraka wa ta'ala duk waɗancan da muka faɗa sun tabbatar da wannan qur'ani da sunna da haɗuwar sahabai da malaman musulunci duka sun haɗa kan wannan فإن كان لما أخبر الله سبحانه لما أخبر الله ورسوله من ذلك وأن له والله حق الحقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوق إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمعيلهم طيب، فإن كان لما أخبر لما أخبر الله ورسوله عنه إن يضم صور أبن الله تبارك وتعالى يبعد الأباري wa rasulu anhu manzo Allah kuma ya bada labari game da jinsa min zalika ne daga wannan hakikatan ya zama hakika ne wa anna lahu wallahu haqqul haqiqa kuma ya tabbata gare shi Allah shine hakikanin hakika wala yumkinu an yarahu wala yumkinu an yarahu illa man fawqahum ba zai yi su ganshi ba sai wanda suke sama da su listahalata an yarahu man asfala minhum don koruwar wanda suke kasa da su su ganshi aw khalfahum ko bayansu aw amaman ko gabansu aw an yaminin ko a aw an shima'ilin ko ainihin a hagunsu wa in lam yakun in hakan ba za ta yiwu ba lama akhbara bihi hakikatan da Allah bai bada labarin wannan ba a hakika kama ya kulu a sabi'a kamar yadda 'yan tsakin ainihin karkatattu da falasifa al wal fir'auniyya ainihin maguzawa da wanda suke da ra'ayin fir'aunanci ainihin suke faɗa cewa ba za a ga ubangiji ba domin an gan shi za a yi masa kama za a ce ja ne ko baki ne ko kaza ne to wannan ra'ayinsu ne amma abinda ya zuwa ƙur'ani da sunna da hadisai cewa lallai za a ga allah tabaraka wa ta'ala mominai za su gan shi batala shar'u wal qur'an waɗanda suke ɓata shari'a suke ɓata qur'ani suna cewa ba za a ganshi ba fa innal ladhi ja'a bi hadhihi al ahadith wanda yazo da waɗannan hadisai wanda suka tabbatar da ganin Allah huwa alladhi ja'a bil qur'an shine kuma yazo da al qur'ani wa shari'a shine yazo da shari'a wallazi ballagaha wanda ya isar da shari'an nan kuma huwa allazi ballaga ad-din shine wanda ya isar da addini fala yajuzu an yuj'ala kalam Allah wa rasuluhu 'addaini da haka bai kamata a saya izin ko bai kamata a sanya zancen Allah da manzon Allah ba su zama ababen kishiyanta tunda Allah ya ce za manzon Allah ya ce za to wani kuma ya zo cewa shi ba za a yi kenan ya sanya ya zama yana kishiyantar magana Allah da magana manzon Allah yuminu bi ba'd ma'anihi wa yakfuru bi ba'd idan ma a cikin muminai ne din yake da wannan musul to ya yi imani da wasu daga ma'anonin alkur'ani kuma ya kafirce wasu daga ma'anonin alkur'ani ke kuma fala min fi qalbi al ba'da al ala hadhihi al wa fahmi ma'anaha inkaruha wa shahadatu bi anna muhammadar rasulullahi abada yace ba zai yiwu ya haɗu a cikin zuciyar bawa ba bayan tsinkaye akan waɗannan hadisai da fahimtar ma'anarsu a ce musun waɗannan ayoyi da hadisai da shaidawa kuma manzon Allah annabi muhammadu manzan Allah ne ba za su taba haɗuwa ba abadan har abu idan ya da shi manzan Allah ne kuma ya faɗa ya ce za a yi haka na shi ya zo da Qur'ani Qur'ani kuma ya tabbatar da za a yi haka to ba zai yi wa'annan biyun su haɗu ba musun wannan ayoyin da hadisan da kuma haɗuwar cewa ya shaida annabi Muhammadu manzan Allah ba za su taba wajibi zama ɗaya eh, ɗauka ko dai ya yi da annabi Muhammadu manzan Allah ne yadda da abin da ya faɗa cewa eh waɗannan hadisai da suka zo za a ga ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma ya ce a bai daba ma baki ɗaya an san cewa yana gefe guda ke yace alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya shirya da mu ga wannan ba mu zama za mu shirya ba ba dan Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye mu laqad ja'a rusul rabbina bil haqq hakika manzannin ubangijinmu sun zo mana da abubuwa na gaskiya kuma mun yi imani da su والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان ita wanda suke musu suke kaucewa gabarin ko kuma suke suka kauce hanya gabarin suka kauce hanya a cikin babin ganin ubangiji tabaraka wa ta'ala to sun kasu biyu nau'i biyu ne na ɗaya manyan umma annahu yurafi duniya wa yuhadir wa yusamir wanda yake ganin za a ganshi a duniya kuma za a yi hira da shi za a tattauna da shi za a yi magana da shi wannan kaga shi kuma ya tsallake iyaka wasali na biyu man ya zuma annahu la يرى في الاخره البتة wanda ya riya shi kuma a lahira ma ba za a gan shi ba kwata-kwata wala yi kallimu ibadahu kuma ba zai magana da bayansa ba to shi ma wannan ya tsallake na haka wanda zai ce eh za a gan shi a duniya a yi magana da shi za a ga ubangiji a yi magana da shi a nan duniya to wannan ya wuce iyaka hakanan wanda kuma zai musu kwata-kwata ba za a gan shi a lahira ba to shi ma ya wuce me ya wuce iyaka وما أخبر الله به وما أخبر الله به رسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين abinda Allah ya ba manzansa labari da shi a Qur'ani abinda kuma sahabai suka haɗa a kansa da shugabannin malamai na addini ya karyata waɗannan ra'ayikan guda biyu masu cewa a nan duniya ba za a gan shi a yi magana da shi a yi hira da shi da masu cewa kuma a lahira kwata-kwata ba za a gan shi ba da duk wannan a abin da Allah ya sauka wa manzansa na alkur'ani da abin da manzan Allah ya ba da labari da shi da abin da shugabannin malaman musulmi suka faɗa to duk ya ta wannan ra'ayi nasu guda biyu wa billahi tawfiq Allah shine mai mai ba da wannan ne wannan shine bayani akan waɗanda suke musulmi cewa za a ga Allah tabaraka wa ta'ala musamman mumine za su ganshi aljanna wa ba sai albabu sadis sittun babi na 66 fi taklimi subhanahu wa ta'ala li ahli janna a cikin maganar da Allah zai wa 'yan aljanna wa khitabuhu lahum da maganar da zai musu wa muhadaratuhu iyahu da tattaunawa da zai da su wa salamuhu alaihim da gaisuwa da zai musu قال تعالى Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda suke siye alƙawarin Allah eh, da rantsarantsansu samanan ƙalilan ɗan kuɗi kaɗan a nan duniya wanda mun bayanin wannan aya a baya wanda suke siyan alkawarin Allah da ɗan kuɗi kaɗan suke siyan ainihin rantsarantsansu da ɗan kuɗi kaɗan su rantse da Allah akan samun wani abu na duniya akan abun da yake kuma na ƙarya ne za su rantsuwa da Allah don a yadda da su amma kuma ƙarya suke yi ba da gaske suke ba to kaga wannan sun sayi mai rantsarantsansu da ɗan kuɗi kaɗan domin duk abin da za su samu na nan duniya ɗan kaɗan ne akan na lahira haka na wanda suke siya da ɗan kuɗi kaɗan alkawarin Allah ainihin su bayar da shi don samun abin duniya wanda yake ɗan kaɗan Allah ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullah Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim ko ba zai musu duba ba ba zai duba zuwa gare su ba yawmal qiyamati rana alqiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala walau azabun alim qari azaba mai raɗi ta tabbata gare su za mu ga cikin ayar yi maganar yukallimuhumullah Allah ya magana da su shi sa ya zo da babin cewa taklimihi subhanahu wa ta'ala li halin janna maganar da Allah zai da yan aljanna ta ne ce wala yanzuru ilaihim ba zai dube su ba ba kaga maganar duba kenan ashe akwai waɗanda ba su da wancan ɗabi'a ɗin ta siyar da ainihin alkawarin Allah da su da ɗan kuɗi kaɗan a shi kaga Allah zai dube su kenan wannan ya nuna kenan za su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala وقال في حق الذين يكتمون ما min الله na ciwal والهدى allah ya فدا ga wanda waɗanda suke ɓoye abin Allah ya saukar na daga hujjoji da shirya saboda su ma samun abin duniya misali inda ya kamata su yi bayanin abin da Allah yake nufi da ayarsa alhali sun sani amma saboda ko fadanci ko saboda neman shiga ko saboda kar su bata wani rai sai su ƙi faɗa to kaga suna ɓoye abin da Allah ya saukar kenan na daga hujjoji da shirya saboda wani abin duniya to su ma Allah ya ce wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah Allah ba zai dube su ba ranar alkiyama kenan ashe akwai magana da Allah kenan akwai kuma duba da Allah zai bayansa walau kana la yukallimu ibadahu almu'minin da a ce Allah ba zai magana da bayansa mu'minai ba la kanu fi zalika hum wa Allah sawa da sai su zama su da makiyan Allah duk ɗaya kenan Allah ba zai magana da makiyansa ba domin a nan gashi a ce wala layukan Allah wala yanzuru ilaihim to ashe da muminai din su ma a ce haka ne da sun zama ɗaya kenan da wanda suke mai waɗancan makiya na Allah subhanahu wa ta'ala amma su aka san haka Allah zai magana da su kuma zai dube su duba na rahama ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنهم لا يكلمهم fa'idatan asla zai zama kuma a nan ayar da ya keɓance waɗanda suke sun karya dokokinsa suna sai da alkawarinsa da ɗan kuɗin amfanin duniya ɗan kaɗan ko kuma suna yin rantsarantsa karya na ƙarya saboda amfanin duniya ɗan kaɗan to zai zama babu fa'ida a keɓance su a domin me domin ya zama su da mominai duk ɗaya ne to da ba fa'ida a nan a keɓance a ce ba za Allah ba zai magana da su ba kuma ba zai dube su duba na rahama yanan tun da aka keɓance su ashe wanda ba su laifi irin nasu ba ba haka suke ba su za su ga Allah zai magana da su kenan zai kuma ainihin dube su duba na rahama istaklimu li'ibadihi 'inda al-fira عند الفرعونية والمعطلة مثل أن cewa Allah ya magana da bayinsa a gurin wanda ba su yarda da wannan ra'ayi ba da wanda suke kore kuma ainihin magana Allah ɗin ga bayinsa daidai yake da a ce yu'akiluhum wa yusharibuhum wa Allah zai ci abinci da su ko zai sha abin sha da su wa rawi zalika su a fahimtar su wa rawi zalika da makamancin wannan ta'ala Allahu amma yaqulun Allah ya daukaka daukaka madaukaka babba ga wannan abin da suke faɗa da haka ma'anar ci ci ya sha bamban da ma'anar gani ya sha bamban da ma'anar magana da Allah zai da bayansa tabaraka wa ta'ala waɗanda suke na ƙwarai قد أخبر الله سبحانه أنه ala على أهل الجنة وأن ذلك السلام حقيقة Allah ya bada labari zai yi sallama ga 'yan aljanna kuma wannan sallama ta hakika ce Allah zai musu sallama ce salamun alaikum ya ahal aljanna wa huwa qawlun min rabbir rahim shine min rabbir rahim kamar da Allah ce salamun qawlan min rabbir rahim وتقريب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في حديث جابر في الرؤيا وتقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في حديث جابر كما فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولنا آية يا قبط حديث جابر في الرؤيا دنقني لقنا أمنجدي وأنه يشرف عليهم من فوقهم الذي قلسوا أين تسمى ويقول ذلك سلام عليكم يا أهل الجنة aminci tafi da gare ku yin aljanna Allah zai gaya musu wannan kamar yadda ya gabata a hadisin jami fa yarawnahu ayana Allah yi sallama duk sai su dube shi su ganshi kurukuru shi wa fi hadha isbatu ru'ya a wannan hadisi na Jabir akwai tabbatar da ganin ubangiji wa taklimi da magana wal uluwi da daukaka ubangiji in gane ku domin zai bullo ta saman su ya musu wannan sallama kuma duk su duba su ina ake musu sallama su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala والمعطلة تنكر هذه الأمور الثلاثة أما ما سكوري قالوا أبنجي سنة مسلم دون أن أمو غناو suna musun ɗaukaka ubangiji suna musun maganar da ubangiji zai yi suna musun kuma ganin ganinsa da bayi za su wato kafirul qa'ila biha suna kafirta ma wanda duk ya faɗi wannan ra'ayi haka wata kaddama hadisu abi hurairah ta fi suqil janna hadisin abu hurairah ya gabata a kasuwa aljanna kasuwa aljanna mun yi magana akan hadisi wanda ya magana a kasuwa aljanna wanda bayi za su zo su hadu a nan ne ubangiji zai bayyana gare su kuma ya magana da su wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan hadisi inda ce la yabqa ahadun fi dhalika al-majlis illa hadarahu babu wani ɗaya da zai rage a wannan majalisi na kasuwa aljanna illa hadarahu Allah sai Allah ya yi magana da shi muhadaratan magana ya yi masa lacca lacca fa kuli ya fulan a tazkuru yau fa'alta kaza wa kaza wani ya ce ah za ka tuna ran da kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to kaga tattaunawa ne shine muhadara Allah zai tattauna da shi huwa cikin bayinsa wa hadisu abi huraira ta fi ru'ya hakanan hadisin abu huraira dangane da ganin ubangiji shi ma ya gabata wa ya zo a cikin hadisin يقول الرب تبارك وتعالى ubangiji tabaraka wata'ala zai faɗa lil abdi gaba alam ukrimka wa usawwidka nan kaɗan ma ya wuce hadisin mun karanta shi a babin da ya gabata a yau ubangiji ce ba na girma maka ba na shugabantar da kai ba kaga wannan tattaunawa ne kai zuwa ƙarshen hadisi haka nan hadisin buraida da manzo Allah ya faɗa a cikin sai ce ma minkum min ahadin illa sayakhlu bihi rabbu babu wani ɗaya a cikin sai ubangiji ya keɓe da shi laisa bainahu wa bainahu tarjuma babu mai fassara tsakaninsa da ubangiji daga shi sai ubangiji wala hijab babu tsari tsakaninsa da ubangiji ubangiji ya masa magana duk wannan hadisai sun tabbatar da me sun tabbatar da zancen ubangiji ga bayinsa. da ganinsa da bayansa za su yi da ma tattaunawa da zai da su wata kaddama haditha adi bin hatim ma minkum illa man sayukallimuhu rabbuhu yau qiyam a wannan hadisi Manzala yana cewa babu wani ɗaya daga cikin ku ubangijinsa zai magana da shi na alkiyama haka nan hadisi anas fi yawmil mazid wa mufadabati fi hadisin ana a yawmal da magana da ubangiji zai da shi zai magana li ahalil jannati ga yan aljanna miraran dewa na'am duk wannan hadisai sun gabata mun karanta su to wa'annan sun tabbatar da me zancen ubangiji ga bayinsa da kuma ganin da bayi za su yi ubangiji yace fatamal ahadis ru'ya ji fi aktsariha zikru taklif yace ka lura ma da hadisan duk da suka gabata wanda suka yi magana ganin ubangiji zaka samu a cikin su akwai batun magana da ubangiji zai da bayinsa. Malam Bukhari fiye sai ya yi babu kalaman Rabi'a ta Baraka wata ala macaliljanna. Lubabu Bukhari ya faɗi a cikin sahihinsa. A ciki yazo zo da Babu wanda ya ce babu mai can uban gini tare da 'yan aljanna. Ya da Babu guda. Wasu sakafin ya iddata a Hadis, ya koro Hadisai masu yawa karkashin wannan babi Ba a gano Na'imi macaliljanna. Wanda ya nuna karshe cewa mafificin dilli mai 'yan aljanna. ru'uyatu wajhihi tabaraka wa shine ganin zatin Allah ta wa ita ce ni'imar da ta fi kowace daɗi a cikin ni'imomin aljanna wa taklimihi lahum da magana da Allah zai da su naka fa inkaru zalika inkarun li ruhil jannati wa ala na'imiha wa afdalihi naka inkarun ganin ubangiji da magana da ubangiji zai da bayinsa wannan inkarin ran aljanna ne baki ɗaya domin ganin da magana shi ne mafi daɗi ko mu a nan duk yadda mutum ya kai da kaza kaza in bai gaba wani shugaba ba sai ji shi duk daban ne amma za ce zai ido da shi ballanta ɗaya hannu da shi ya magana da shi sai ji daɗi a ransa sai ji duk wannan shi ne waraka zuciyarsa to ya kuma 'yan aljanna a ce ba za su ga ubangiji ba wa ala na'imiha shine mafi ɗaukaka aljanna wa abdali shi ne mafificin ni'imar aljanna allah zai ma tsabat la'aliha illa bihi wanda babu wani daɗi da zai daɗaɗa ainihin ga 'yan aljanna illa bihi sai da ainihin jin daɗin aljanna wallahu al-musta'an allah shi ne abin neman taimako allah ya samu a cikin wanda za su gan su yi magana da shi su tattauna da shi gobe alkiyar سيتي الباب السابع والستون بابنا ستين دبقي في في أبدية الجنة أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبين أبدية الجنة دوم الجنة وأنها لا تفنى شايت بذات قاربة ولا تبين بذات أفبا الجنة تنا نين تكبل كل سابواتك إلى الزبا نئمومنت كل جددا سكي wa hadha mimma yu'lamu yace wannan abu ne da aka san shi da larura wai ba bukatar kawo hujja akan wannan anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara bihi domin manzon Allah ya bada labari da shi qala ta'ala Allah madaukakin yace wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz yace waɗanda aka yi musu arziki to suna cikin aljanna kuma suna masu dawwama a aljanna matukar dai san mai da ƙasai suna nan to su ma suna nan aljanna sai dai abin da ka ya so yake ya ƙa'a wannan aljanna da Allah zai ba sa kyauta ce ghayra majzuz ba abin yankewa ba ba ta da ranar yankewa ay ghayra maqtu' ba abin yankewa ba ce wala tanafi bayna hadha bayna qawli illa ma sha'a rabbuh yace to amma wani zai ce ah baya cikin ayar Allah ya ce illa ma sha rabbuk sai abin da ubangijin ya so yace to ba cin karo tsakanin cewa ghaira majzuz ba za ta yanke ba da kuma faɗin sa yace illa ma sha rabbuk babu cin karo sai dan haka waqta lafa salafu magabata sai suka yi sabani fi hadha listisna a wannan togaciya da Allah ya ce illa ma sha rabbuk me ake nufi da shi فقال معبد عن الضحاك ma'amar ya rawaito daga malamin sa dahak yace huwa fil ladina yakhrujuna minan na illa ma sha'a rabbukum annan to tana aiki ne gawa ga waɗanda ainihin da da farko suna sun je lahira da laifi kuma Allah bai yafe musu ba amma sun mutu da imani to waɗannan kaga wuta za a sa su tunda ba a yafe musu laifin da suke ba to waɗannan kaga ba su tafi kai tsaye zuwa aljanna ba sai da suka shiga wuta da irin su ake nufi illa ma sha rabu to su kuma sai su fito da me bayan an wanke laifin su sai su fito daga wutan nan sai su zo sai su shiga aljanna bai da khulul aljannata sai su sai su shiga aljanna ya qulu subhanahu subhanahu wa ta'ala yana cewa innahum khaliduna fil janna su masu dawoma ne a aljanna ma damatis samawati wal ard matakar samai da kasai sun dawoma illa muddata muktihim finna sai dai daidai zaman su a wuta sakamakon laifin da suka yi ba su tuba an yafe musu ba to shi ne wannan za su zauna a cikin wuta to da haka aka togace irinsu sai aka ce illa ma sha arba kaga su ba su dawo domin sun yi zango a wuta kafin su zo su shiga aljanna to irinsu ne Allah ya ce illa ma sha rabbuk qultu in ji malam yace wa hadha yahtamilu amrayn wannan zai dawo al'amura guda biyu hadu ma ɗayan su an yakuna al-ikhbaru an su su'idu cewa labarin ya zama game da waɗanda aka azurta su da samun aljanna waƙa an ƙaumin maksusina zai abku ne ga wasu mutane ke bantattu wa ma su ne waɗannan da aka faɗa waɗanda sun yi laifi ko wasu tuwa an yafe musu ba ba su tafi aljanna kai tsaye ba sai da suka yi zango a wuta aka wanke laifukan sannan suka samu shiga aljanna to zai iya zama su ake nufi da illa ma sha'ar ra'ayi na farko ke wasani ra'ayi na biyu wa huwa al-azharu ita shine mafi rinjaye an yakuna qa'a jumlatan an su'ada'i cewa jumlatu an su'ada wato jumlar su'ada din ta afku wa takhsisu bil madhkurin da waɗanda aka keɓance da ambato huwa filistisna na shi a cikin toga cewa ne wa ma dalla alai da abinda toga cewa ya shiryar a kansa wa hasanu min hadaini taqdiraini mafi kyau daga wannan kaddara guda biyu an turaddal mashi'atu ila al-jami' a maida mashi'ar zuwa kuwa da kowa haisu lam yakunu fil jannati fil mawqif lokacin da masu zama a cikin aljanna ainihin a lokacin da suke tsayuwa a gaban ubangiji wa tabaraka wa ta'ala kaga san da suka tsaya gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala kafin a yi hisabi a auna ayyukan kowa da shauransu kaga a nan ba su zama mai ba ba zama a aljanna ba sai aka ce to shi ake nufi da me illa ma sha rabbuk wa ala hada a bisa wannan ma'ana ala yabqa fil ayat takhsisun zai zama babu wani keɓancewa a cikin ayar kenan wa qalat wasu jama'ar kuma suka ce na huwa istisna'un istisna'ur tabaraka wa ta'ala tugaciya ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya tugace shi wala yaf'aluhu kama taqul amma kuma ba zai aikata togacewan ba kamar yadda zaka ce wallahi la adribannaka illa an ara ghayra zalik kamar yadda zaka ce wallahi zan dake ka sai dai in na canja ra'ayi to kaga kenan kuma Allah ba zai canja ra'ayi ga samu mina aljanna ba suka ce to don haka a ayar ma babu wani togaciya kawai a a ainihin zai zama Allah ya faɗi togaciya in ya so ya togaciyar to togace wasu to kuma Allah ba zai togace ɗin ba wanda suke ainihin mominai ne za su tafi aljanna wa an alhali ba ka ganin cewa za ka ainihin ainihin doke shi ka ce wallahi la'adri bannaka illa an ara ghayra dhalik lalle zan dake ka sai dai ina canja ra'ayi alhali ka san ba za ka canja ra'ayi ba to yake daidai fa ike da wancan fannin Allah tabaraka wa ta'ala na fiya illa ma sha'a rabbuk kenan Allah ba zai togace kowa ba duk wanda Allah ya nufi dan aljanna ne zai tafi zuwa aljanna ba tare da ainihin wata togaciya ba bal tajzimu bi zarbi alhali da mutum ya yi yanke da cewa zai da shi sai kuma ce sai dai in na canja ra'ayi kuma ya san cewa ba zai canja ra'ayi to daidai yake da wannan aya Allah ba zai canja ra'ayi ba wanda suke yan aljanna zai sa su aljanna su dawwama a ciki ba zai canja ra'ayi akan wannan ba to daidai yake da faɗin mutum idan wannan magana ta wanda ya niyyar dukan wani yace sai dai in na canja ra'ayi alhali ya san ba zai canja ra'ayi da haka kina ayar babu wata togaciya duka 'yan aljanna khalidi na fiya kawai da wumu ne a cikin ta wa qala ta'ifatun ukhra wasu jama'a kuma daga malamai suka ce العرب إذا استثنت شيئا كثيرا مع مثله ومع ما هو أكثر منه كان معنا إلا في ذلك ومعنى الواو سواء ومعنى على هذا سواء ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض wasu jama'a daga malamai suka tafi akan cewa a laraba idan ta togace wani abu mai yawa tare da irinsa ko wani abu wanda ya fi shi yawa to zai zama ma'anarsa illa eh, kana ma'ana illa fi zalika wa ma'anar wawu sawa da illa din da wau duk za su zama daidai wa daidai kenan babu batun me babu batun wani abu da za a togace wa ma'ana wal ma'ana ala hadha ma'ana akan wannan sawa ma sha Allahu minan ziyarati wai sai abin da Allah ya suna daga daɗi alamun da dace samawati wal ardi a bisa tsawon lokacin dawwamar samai da kasai wanda wannan haza qaulul farra wa sibawaihi shine ra'ayin malam farra da sibawaihi kenan su ma suna ganin babu wata togaciya matuƙar samai da kasai suna nan to Allah subhanahu wataala zai dawamar da yan aljanna ana nufin sammai na can ba na nan ba domin na nan duk za a canza su sammai da kasai na can ake nufi gane ko ba bisa haka nan ma babu togaciya duka yan aljanna za su dawoma aljanna ba tare da mai ainihin ƙayyade wani lokaci da za a ce ga tsawon zaman su a ciki ba na ka ji ja'alu illa bi ma'ana siwa illa a nan ma'anata dai siwa daidai qalu suka ce zai zari zalika an ƙulu li alfun illa alfayn alladhi a ai siwal alfai ina da dubu daya kanka sai dai dubu biyu yana nufin waɗanda me waɗanda ainihin suka gabata duk wannan dai suna tattauna ne akan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala illa ma sha'a rabbu wanda Ah, sha'a din nan sha'a rabbuk sai ubangijin ka abin da ya so sun malamai sun kau da wannan togaciyar sun ce kamar babu ita ne ma'ana dai yan aljanna suna nan aljanna babu wani lokaci da za a ce gashi ta kare ah, ko ainihin zamansu a ciki ya yanke a ah, suna nan cikin jin daɗinta a ta'an gaira majzuz wato ainihin kyauta ce wacce take ba a bayyanke ba قال ابن جرير ابن جرير وهذا هو أحب الوجهين إليّ wannan shine ɗayan fuskoki zuwa gare ni da yadda Allah ta'ala la khulfa li wa'dihi don Allah ba zai saba alkawarinsa ba to kar wa sanar suna bi qawlihi gashi ya togace ya sadar da togajiyar da faɗin sa da yace ata'an ghayra majzuz kyauta ce ba a bar yankewa ba na ka babu ranar da Allah zai ce da yan aljanna yau ainihin jin daɗin ku ko ni'imar aljanna ku ta ƙare kyauta ce ba a bar yankewa ba har abadan abada قالوا suka ce wa يقول an داري askantuka dari haulan illa ma magana wa kwatankwacin wannan kamar mutum ya ce da kai na nan da kai a gidana shekara ɗaya sai dai abin da na so ai siwa ma shi'tu sai abin da na so aulakin ma shi'tu sai dai abin da na so min ziyadati alaihi na daga dadi in ƙara ma ba yana nufin me ya rage ba faqalat qatun ukhra wata jama'a suka ce hada listinau inda ma huwa muddatu ihtibasim anil janna wannan togaciyar tsawon lokacin da za a tsare su ne gabanin aljanna ma bainal mauti wal ba'thi tsakanin mutuwarsu da tashinsu daga kabari wa huwa al barzakhu shine rayuwar barzakhu rayuwar kabari ila an yasiru ila aljannati har zuwa zuwa har su tafi zuwa aljanna to kaga duk wannan ba su shiga aljanna kai tsaye ba to shine togaciyar da Allah ya ce illa ma sha'a rabbuka ثم هو خلود الأبد سنن دوما تهر أبدا فلم يغيب عن الجنة إلا بقدر إقامتهم بالبرزخ ناك بقى فكر دسو قبل الجنة با سيقور ودن زمن سو أبرزخ شيني زمن كبر شيني كوي إذا ما باسا تشين الجنة تو هكا تشيوانا شيني معنى إلا ما شاء ربك وقال فرقة أخرى وسجمار سكتش العظيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود وينكي aniya ta afku gare su daga Allah bil khuludi da dawwama adda'i daim wanda yake na har abada illa an yasha Allah wa khilafa zalika sai dai Allah ya so sabanin wannan i'laman lahum dan sanarwa gare su bi annahum ma'a khuludihim fi mashi'ati kawai dan Allah ya sanar da su ne tare da cewa su suna cikin dawwama aljanna amma fa suna mashiyar Allah suna mashiyar Allah ga abin da Allah ya so da su wa hadha kama qala an-nabiyhi wannan zai zo daidai ne da kamar yadda annabin kamar yadda ya faɗa ga annabinsa yace wala in shi na lana zahaban nabi alladhi awhayna ilaik idan mun so za mu tafiyar da abin da muka yi ba wahayi wanda kuma Allah ba zai tafiyar ba shine alqur'ani Allah ba zai tafiyar masa me da ainihin wannan ba haka nan yana daidai da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace fa in yasha Allah yahtimu ala qalbik in Allah ya so Allah zai yimke zuciyarka wanda Allah ba zai yimke zuciya annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa qawlu haka yana daidai da faɗin Allah da yace ce law sha Allahu ma talawtu wa alaikum da Allah ya so ba zan karanta muku shi ba alhali Allah ya so ya karanta musu din to duk wannan irin sa ne da haka ba yana nufin cewa illa ma sha rabbuk cewa akwai lokaci da zai so yan aljanna su gama ainihin zama a cikin aljanna wa nadha'iruhu da makamantan wannan wa akhbara ibadahu subhanahu Allah subhanahu wataala ya ba bayansa labari annal umura kullaha bi mashi'atihi cewa duk al'amura suna mashi'arsa ma sha'a kana abin da ya so shi zai kasance ba ma lam yasha lam yakun abin da bai so zai kasance ba to shi sa Allah ya ce kawai illa ma sha'a rabbuk kawai dan bayanin mashi'a wannan shine ra'ayin waɗannan jama'a fa qalat firqatun ukhra wasu jama'a suka ce al marad bi muddati dawam samawati wal ard fi hadha al alam yace dawwamar abin nufi da dawwamar samai da kasai a cikin wannan duniya fa akhbar subhanahu wa ta'ala annahum khaliduna fil janna Allah ya bada labari cewa su masu dawwama ne a aljanna muddatis samawati wal ard muddas muddar ko kuma tsawon zaman samai da kasai illa masha Allah sai abin da Allah ya so an yazidahum alaihi ya musu kare akai ولعل هذا قول من قال إن إلا بمعنى سوى shi da wannan ne ma'anar wanda ya ce ma'anar illa din nan illa ma sha rabbuk ma'anar ta siwa amma ba yana nufin cewa akwai lokacin da zai so ya fitar da yan aljanna daga yan aljanna walakin ikhtalafat ibaratuhu sai dai fassararsa ce ta saba wa hadha ikhtiyar ibnu qutayba wannan shine ra'ayin ibnu qutayba qala yace al ma'ana khalidina fiha ma'anar khalidina fiha suna masu dawoma a ciki muddatal alam dawomar alam samammu siwa ma sha an yazidahum sai dai abin da Allah ya so ya kara musu min al khuludi ne daga dawoma ala muddatil alam a bisa dawomar samammu wannan shine abin da malam ibn kutaiba ainihin ya faɗa فقالت فرقة أخرى wasu jama'ar suka ce ma bi ma'ana man ma sha'a rabbuka din suka ce ma'anar ma dinnan man min qauli kamar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace fankihu ma qabalakum minan nisa ku auri abinda matan abinda ranku tai muku daɗi ne daga mata to ma anan ma'anarsa man man qabalakum minan nisa waɗanda ranku tai muku daɗi na daga mata to sai zama ma sha din nan ma din ta ma ma'anarsa man sai wanda Allah ya so ya toga ce gabar ainihin dawamawa a cikin aljanna shine ba zai dawamar da shi ba su ne waɗancan da za su suka yi laifi za a sa su a wuta a wanke su daga laifin da suka yi sannan a fito da su Allah ta'ala ala Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani anan za mu tsaya insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين